Markus Sura ta goma Sai Yesu ya tashi daga nan, ya tafi ƙasar Yahudiya da kuma hayin kogin Urdun, taro kuma ya sake haɗuwa wurinsa, ya kuma sake koya musu kamar yadda ya saba. Sai waɗansu farisiyawa suka zo wajensa don su gwada shi, suka tambaye shi suka ce, Halal ne mutum ya saki matarsa? Sai amsa musu ya ce, mai Musa ya umarce ku. Suka ce, Musa ya ba da izini a rubuta takardar kisan aure a kuma saki matar. Yesu ya ce musu, Don taurin kanku ne Musa ya rubuta muku wannan umarni, amma tun farkon halitta Allah ya halicce su namiji da ta mata. Don haka fa sai mutum ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa ya manne wa matarsa, haka su biyun nan su zama jiki guda. har nan gaba su zama ba jiki biyu ba ne ɗaya ne abin da Allah fa ya gama kada mutum ya raba a cikin gida kuma sai almajiransa suka sake tambayarsa wannan magana sai ya ce musu kowa ya saki matarsa ya auri wata zina yake yi da ta biyun in kuma matar ta saki mijinta ta auri wani ta yi zina kenan suna kawo masa waɗansu yara ƙanana domin ya taɓa su sai almajiransa su kwaɓe su da Yesu ya ga haka sai ji haushi ya ce musu, Ku bar yara ƙanana su zo wurina kada ku hana su, ai mulkin Allah na irinsu ne. Hakika ina gaya muku, duk wanda bai yi na'am da mulkin Allah kamar yadda ƙaramin yaro yake yi ba, ba zai shiga mulkin Allah ba har abada. Sai Yesu ya rungume su yana ɗora musu hannu yana sa musu albarka. Ya fara tafiya kenan sai ga wani ya sheku a guje. ya durƙusa a gabansa ya tambaye shi ya ce malam managarci me zan yi in gaji rai madawwami sai yesu ya ce masa don me ka kira ni managarci ai ba wani managarci sai allah kadai ka dai san umarnan nan kada ka yi kisan kai kada ka yi zina kada ka yi sata kada ka yi shaidar zur kada ka yi zamba ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka sai ya ce masa Malam, ai duk na kiyaye waɗannan tun kurciyata. Yesu ya dube shi duban ƙauna ya ce masa, Abu guda ne kawai ya rage maka, sai ka je, ka sayar da duk mallakarka, ka ba talakawa, za ka sami wadata a sama, sa'an nan ka zo ka bi ni. Da jin wannan magana sai gabansa ya faɗi, ya tafi yana da baƙin ciki, don yana da arziki ƙwarai. daga nan sai ya duddubi almajiransa ya ce musu da ƙyar kamar mai masu dukiya su shiga mulkin Allah. almajiran kuwa suka yi mamakin maganarsa sai Yesu ya sake ce musu ya ku ’ya'yana da ƙyar ne kamar mai a shiga mulkin Allah zai fiye marakumi sauƙi ya bi ta kafar allura da mai arziki ya shiga mulkin Allah. sai suka yi mamaki kwarai da gaske suka ce masa tun haka ne wa zai sami ceto kenan yesu ya dube su ya ce ga mutane kan ba mai yiwa ba ne amma fa ba ga allah ba domin kowane abu mai yiwa ne a gun allah sai bitrus ya fara ce masa to ai gashi mu mun bar komai mun bi ka yesu ya ce hakika ina gaya muku ba wanda zai bar gida ko ‘yan uwansa mata ko ‘yan uwansa maza ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ‘ya'yansa ko gonakinsa sabili da ni da kuma bishara sa'an nan ya kasa samun ninkinsu ɗari a zamanin yanzu na gidaje da ‘yan uwa mata da ‘yan uwa maza da uwaye da ‘ya'ya da gonaki amma game da tsanani a lahira kuma ya samu rai madawwami. da yawa na farko za su koma na ƙarshe na ƙarshe kuma za su zama na farko suna tafiya urshalima yesu kuwa yana tafe gabansu sai suka yi mamaki mutanen da ke be kuma suka tsorata ya sake keɓe goma sha biyun nan ya fara shaida musu abin da zai same shi ya ce gashi za mu urushalima za a ba da ɗan mutum ga manyan firistoci da malaman attaura za su koyi masa hukuncin kisa su bashe shi ga al'ummai za su yi masa ba'a su tofa masa yau su yi masa bulala su kashe shi bayan kwana uku kuma ya tashi yakubu da yahaya ‘ya'yan zabadi suka kusato shi suka ce masa malam muna so ka yi mana duk abin da muka roƙe ka sai ya ce musu me kuke so in yi muku suka ce masa ka yardar mana ranar ɗaukakarka mu zauna ɗaya a damanka ɗaya a hagun amma yesu ya ce musu ba ku san abin da kuke roƙo ba kwa iya sha da ƙoƙon da ni zan sha ko kwa iya a yi muku baptisma da baptismar da za a yi mini suka ce masa ma iya sai yesu ya ce musu ƙoƙon da ni zan sha da shi za ku sha baftismar da za a yi mini kuwa da ita za a yi muku, amma zama a dama na ko a haguna ba nawa ba ne da zan bayar, ai, na waɗanda aka riga aka shiryawa ne. Da almajiran nan goma suka ji haka suka fara jin haushin Yakubu da Yahaya, Yesu ya kira su ya ce musu. Kun sani, waɗanda aka san su da mulkin al'ummai sukan nuna musu iko, hakimansu ma sukan gasa musu iko. ba haka zai zama a tsakaninku ba amma duk wanda yake son zama babba a cikinku lalle ne ya zama baranku wanda duk kuma ke so ya shugabance ku lalle ne ya zama bawan kowa domin ɗan mutum ma ya zo ba domin a bauta masa ba sai dai domin shi ya yi bautar ya kuma ba da ransa fansa saboda mutane da yawa sai suka iso yariko yana fita daga yariko kenan da shi da almajiransa da wani ƙasaitaccen taro sai ga wani makaho yana bara sunansa Bartimawas dan timawas yana zaune a gefen hanya da ya ji dai yesu banazare ne sai ya fara ɗaga murya yana cewa ya yesu ɗan dauda kai mini jin kai waɗansu da yawa suka kwaɓe shi cewa ya yi shiru amma sai ƙara ɗaga murya yake ƙwarai da gaske yana cewa Ya ɗan dauda, kai mini jin kai, ka tausayi tausayina. Sai Yesu ya tsaya ya ce, Ku kirawo shi. Sai suka kirawo makafin suka ce masa, Albishirinka, taso yana kiranka. Sai yadda mayafinsa ya zaburo wurin Yesu, Yesu ya ce masa, Me kake so in yi maka? Makahon ya ce masa, Malam, in sami gani sai yesu ya ce masa ya tafiyarka ban gaskiyarka ta warkar da kai nan take samu gani ya biye su suka tafi